Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na Muhawarar Studio Kalangu. Ni Rakiya Remi ke gabatar muku da shi. Shirye-shiryen Studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye bisa kan kyakkyawar layin da ke kumshe da gidajen rediyo 34 da ke a sassa daban-daban na wannan kasar ta ta Nijar. A nan babban birnin Yamai suna zo muku ne bisa Alternative FM bisa kan mita 99.4, Kwaratagi FM bisa kan mita 90.9, Challenge FM bisa mita 96.6. Bangaren Facebook Studio Kalangu layin yanar gizon mu kuma www.studiokalangu.org. Muhawarar Studio Kalangu wani fili ne na tattaunawa wayar da kai jan hankali inda muke gayyatar masana su zo su ba ku ƙarin bayani akan abubuwan da kuke ganin duhu aka. A cikin shirin muhawarar shigar mata cikin siyasa a yau muhawarar Studio Kalangu ta karkata ne wajen tasirin horo da koyarwa na mata. Minista da ke kula da inganta mata ƙungiyoyi na ƙasashen waje da ma na ƙasa da ke aikin ƙoƙari ga fagen ci gaban mata yau shekaru da dama suna a cikin taken horo ga mata daga dukkanin zamantakewa musamman ma mata na yankunan jam'i'un siyasa ƙungiyoyi masu zaman kansu na 'yan ƙasar Nijar a cikin jagorancin mata a game da incinsu a game da ƙarfafawarsu da dai sauran al'amuran na zamantakewa siyasa da tattalin arziki domin samun ƙarin fahimtar wa'annan darussan da tarihinsu a yau mun tarbi shugabannin ƙungiyoyin ƙasa na ƙasashen waje da suka yi ƙoƙari kan horo da koyarwa ga mata bisa ayyukansu muna tare da madam fatima zainu ta ƙungiyar care international da kuma madam falmata usman wakiliyar ƙungiyar kofemed da kuma madam gambo maryama wada ta samu wannan horon baki barka da warhaka kuma muna muku godiya ta musamman da amsa kira da kuka yi ga wannan muhawarar ta studio kalangu. Madala a kamar yadda muka faɗa muhawarar Studio Kalangu na yau za mu tattauna ne bisa kan tasirin horo da kuma koyarwa na mata. Muna son ku gabatar mana ƙungiyoyinku da kuma ayyukan da suke yi. Eh, zan fara da ku, Madam Fatima Zainu. Barka da warhaka. Barka, eh, kuma ina godiya da kuka gayyace mu a wannan muhawara. Eh, ƙungiya ta dai Care International, yau Care International a Niger ta yi shekara arba'in eh, hadda ƙari kuma abin da ya shahi aiki tare da mata wanda ake ce ma mata masu dubara tun alif dari dubu da dari tara eh, da tasa'in da ɗaya aka kafa shi a Nijar a ƙasar Maraɗi. Da dai da aka fara zancen asusai ne mata su yi hulɗa tsakaninsu su yi eh, kasuwanci Eh, ƙanana ƙananan dai abubuwa kowace ta kama ma eh, abokiyar ta yi a tallafa ma juna da kaɗan kaɗan tahiya sai aka gani wannan eh, tsari na mata masu dubara ya hi ƙarhin asusai tunda mata suka fara gane cewa suna son su ƙara sani bisa kan abin da ya shahi Eh, bisa abubuwa da yawa kamar abin da ya shahi eh, zaman lahiya abin da ya shahi tsafta abin da ya shahi zamantakewa su na cikin gida kai har abin da ya shahi eh, tsakaninsu da cikin gari su ma su sa baki a yi da su to cikin wannan ne sai muka fara tsari cikin da da farin abin da muke koya musu kawai wannan aiki ne na asusu da muka gani suna buƙatar ƙarin sani sai muka ƙara eh, ayyuka da yawa wanda ana musu horo bisa kan duk abin da ya shahi incin ɗan adam duk gaba ɗaya da incin mace incin yarinya incin yara da kowa da kowa da cikin gida to cikin wannan ne sai suka lura cewa su a cikin harka abin da ya shahi siyasa eh, ba su nan ba a tare da su tunda ba a dama da su mm-hmm. to shi yasa kuma sai muka karfa wannan eh, wannan bangaren muka ce to wannan gara a bashi karhi tun shekara eh, dubu biyu da hudu da aka yi eh, zaɓe na cikin karkara muka mm-hmm. fara aiki da wannan da muka fara sai muka ce to shi matsala ta wajen mata abubuwa da yawa ne matsala ta farin daga wajen su ne mhm. wataran su da kansu suke ganin kamar ba sa iya ba wataran kuma su ma suna fuskantar da abubuwa da yawa kamar cikin gidajensu eh, kamar cikin party politik da mutane suke tare musu hanya kuma banda wannan suna fuskantar da a cikin gari ma haka ba a saba da ganin mace ba tana takara balle ta ce ita ce shugaba abin da aka saba da yi mace gida take do abin da ya shahi harka gida ita ce to shi ko abin da ya shahi tsarin ƙasa da ci gaba da ƙasa ba ta yiwa a yi shi ba tare da da matan da mazan da yaran da kowa tunda ko a cikin gida ne ma in an ce za a yin gidan da ake shawara ciki ya yi wadata da gidan da ba a shawara cikin shi balle a ce abin da ya shahi ƙasa gaba ɗaya. to a wannan ne sai muka fara Eh, waye ma da mutane kai da muka fara wannan aiki sai muka ce to bari a fara da jama'a gaba daya da mata da maza da samari da 'yan mata duka a nuna musu menene unhwanin da mata da maza su shiga takara don su ba ma mata hanya wa'anda suke so su je su yi takara to shi ne muka fara eh, muka yi ta waye kai eh, gari-gari Eh, muna yi muna hira da mata muna hira da maza muna hira da samari a wannan ne muka lura da mutane lalle akwai abu da yawa da basu sani ba basu san ba akwai eh, wannan eh, doka da aka ɗauka wanda take iya ba ma mutane hanya wanda kota da ake cewa su masu shiga cikin takara mm-hmm. to bayan wannan horo na jama'a na waye kai da jama'a gaba ɗaya sai muka tarki horo daban-daban wanda muka mamatan su da kansu kamar matan da suke tsammanin nan a gaba sun nemi takara. Malama Zainu za mu dawo gare ku insha Allah. Eh, Madam Falmata Usman, so muke ku gabatar mana da kungiyar ku. ni ce Malama Falmata Usman. yana cikin confederation in montor montor and party politique kenan mata wanda aka ma eh, wayewan kai bisa ga su waye ma mata wanda cike cikin party politique kaf na Niger bisa ga gunadin da harkan siyasa kamar wadda malama Zainab ta faɗi uwanmu ita ce ONG FAD a yanzu shekara guda da wata uku dai zan cewa ONG FAD ta tara duka matan party politique wurin goma sha biyar akwai na majority. akwai na opposition akwai na apr duka ta gama mata daban-daban a cikin duk kasashenmu e, eh, garuruka na kasashenmu na kasanmu niger a gada su difa dai ne ba samu aka kanya mai ba amma duka ko ina an tara mata an kawo su nan ga aka yi muna wayewan kai mun samu wayewan kai ɗaya biyu uku har zuwa fudu cikin shi an tara mu mata 160 aka waye mu na kai na farti daban-daban E, gurin mu guda ne na mace mace a cikin siyasanta Kuma matan nan ɗari da sittin da aka yi formi cikin mu aka ƙara aka tankaɗe aka rere aka hidda mace arba'in su ne wa'annan wanda ya kamata su ba ma 'yan uwansu galgadi ka cikin matan na arba'in kuma nan garin yamai mu mata ishirin ne sauran suna cikin eh, cikin jihohin ƙasar Nijar. cikin mu ashirin in nan don muka bude confederation duka president na cikin region in su ma suna ciki yanzu confederation in objective in nan zuwa 2021 ka a ce an samu mace da yawa a ce mun waye kan mata tun daga ƙasa har sama mun gyara takardunmu mun yi komi da komi mun hau mu samu aji babba bisa ga fannin siyasa. To madalla Madam Zainu me yasa kuma ta yaya kuke shirya rakiyar mata a cikin jagoranci? na horo da koyarwa na mata cewa da kungiyar eh, mata masu dubara eh, akwai aji kan a yi takara eh, tun shirye-shirye da an fara cewa to nan da shekara biyu zuwa uku a shirya za a yin za a yin zaɓe ya kamata a fara shiryawa lokacin da muka fara da farin shekara hudu watanni kaɗan ne gaban a yi takara muka fara wannan aiki mai daga baya muka lura cewa inda an ɗauki lokaci da wuri da mata da yawa sun lura da suna iya yin takara kuma su shirya kenan wannan shiri yana so a tashi tun da wuri tun da wuri kan a fara wannan shiri ya shahi matan da kansu wanda ya kamata su yi takaran kuma ya shahi jama'a ta cikin gari tunda ko kana yin takara ai sai an zaɓe ka in mm-hmm. baka jawo hankalin jama'a ba ta zaɓe ka in kuma jama'a ba ta yarda ba ta zaɓe ka ba za ta zaɓen ka ba mm-hmm. kenan akwai shirye-shiryen da ya kamata muna kwatanta musu kuma ana yin waye kai ma mutane kuma akwai wani aiki da muka lura da shi zancen takardu mutane da yawa ba su da takardun aihuwa tunda tun in baka cikin baka cikin lissahin masu takarda wanda za su yi zaɓe ko da kake son ka jefa ma wagga kuri'a in baka da takarda ya za ka jefa mata kenan wannan ma sai muka yi aiki bisa kan gare shi kenan wannan kan ayi zabe shirye-shirye na kan ayi zabe da horo na matan su da kansu wanda suke kaman hangen za su yin takara mata nawa ne suka samu horo a na baya lokacin da da za a yi takara na eh, shekara dubu biyu da sha shida mhm. sai ba a yi wannan ba a yi shi ba wannan takara na na wurin karkara ko na komin da sauransu lokal dubu da sattin da tara ne wa'anda kaman aka hore su aka musu horo mm. na kan mine ne takara me kamata in yi ni ina yi takara me kamata in yi ni da kaina tsakanina da mutane yanda ya kamata in ci gaba da ayyuka na in yi hulɗa da ƙungiyoyi daban-daban in jawo hankalin wa'anda za su je mini ƙura'a duka wannan muka musu wannan horo amma mun san daga baya cikin dubu da sittin da tara wannan ba duka bane za su zo su aje takararsu kenan kaman da harin sai mu ɗauki da yawa wa'anda kaman suna da niyya kuma a cikin niyyan nan sai a kwatanta musu in cikin niyyan nan kuke tun da wuri ya kamata ku tashi tsaye cikin parti politikin ku je ku shirya ga hanyoyin da ya kamata ku bi dan saboda a rike dosiyan ku cikin wa'anda partin ku za ya ajewa to wannan duka ana ana koya musu yanda za su yi su yi kuma muna kawo wa'anda suka taɓa yi dan su nuna musu yanda sun ka yi husa'o'in da suka bi da wa suka yi aiki mace wani bai in ba tare da yardan mijinta ba abin yana ba da wahala cikin gida kuma wani dan uwa in kamar ta kai mishi kukanta yana kama mata tunda cikin zamanta na gida ma wani bi yan uwa sai su dinga cewa to wagga ta lalace ta zama cikin siyasa ta yi wane ne wane ne kenan sai da kowa ya daha mata don saboda ya ba ta hanya ta yi. so a eh. cikin matan nan da suka samu horo su nawa ne suka samu matsayi. na zaɓe. To a shekara dubu eh, biyu da sha shida ba a yi ba zaben finalman ko ba a yi mhm. zaben ba amma shekara dubu eh, biyu da hudu mhm. eh, fasahin cikin inda muka yi aikin inda program kinmu yake aiki shirko 2048 ne wanda kama horo kuma wa'anda suka samu matsayi 112 ina ji mhm. kamar dai rabi dai misali dai rabin matan da aka yi ma horo mhm. har suka samu matsayi dukansu wanda sun ka zo daga mata masu dubara ne cikin asisai na mata masu dubara. To da yawa daga cikin matan nan tushensu 'yan ƙauye ne. kuma ba su taɓa tahiya makarantun boko suna kumshe da wasu kalubale to eh, shi rishin zuwa boko a niger balle ma ga mata abu ne wanda yake katuwan eh, matsala ce amma yadda muka yi cikin horon da muka yi a cikin maganar su ake musu horo in hausa ne da hausa muke horo in mm. zabarmanci ne da zabarmanci muke horo to eh, lalle inda suke samun matsaloli kamar in aka zo an yi takara a zo a yi lissafin wannan a ce ga abin da dokokin ƙasa suka ce in ba su lura da wani abu ba ko ba su iya karanta ba sai sai abin ya wuce ba su lura da shi ba to a wannan na harin ne muka lura da shi shi yasa daga baya muka muka yi aiki bisa dokokin ƙasa kowa ya gane menihi to shi kin san wanda ya karatu da wanda bai karatu ba dama akwai abin da zai iya bambanta su amma duk da haka nan ma kansu ya waye bisa kan abu da yawa mm-hmm. wanda sun san ita takara ba sai wanda ya yi lakwal ba kuma su ma eh, da basila kwalba suna iya hudda kansu akan suna matan ma mhm. kenan eh, sun kokarta dai bisa kan wannan an san dai banda a ce wajen lissahi wani ya kubce musu koko wata dokar ƙasa eh, misali shekara 2011 da aka yi zaɓe akwai komin wadda cikin wannan kinta konsai kinta babu mace ko ɗaya a niger to wannan kominikin akwai mace mata ta mata masu dabara ce da ta aje takara kuma eh, da suka yi lissahi ita kam eh, ta san ta yi kokari kuma ta jayo ƙuri'o'i da yawa ga partikinta amma da ƙarshe ba ta samu ba eh, rishin sanin dokokin ƙasa bai sa ba tun da wuri ta je ta kai ƙara don saboda a lura da da matsalar da ta faru mhm. eh, saboda a gyara tun da wuri sai da lokacin ya wuce mhm. kenan rishin lakwal eh, yana sa mutum wani abu ba zai tambaya ba bai san ba ta wace hanya za ya bi to madala madan zainu zan dawo gare ku madam eh, falmata wani irin goyon baya ne kuke kawo wa mata Eto eh, goyon bayan da duk guda ne kamar wadda ta faɗi mhm. eh, menene yau ƙalubalen mata eh, akwai iyali na harin akwai rashin ilimi mhm. akwai talauci kenan rashin babban makami haka babu kuɗi mhm. na ukun kuma akwai addini wanda yake ɗan tare mu kaɗan don ka muka samu waɗannan matsalolin aka ɗoke ma mata su tun cikin gida namiji ya gane kowa da kowa ya gane wannan macen a san lalle in an dama da ita gudan gida ya samu to an karu tunnan mace ma akwai wurinta a siyasa mhm. tunda ba ko ina namiji zai iya shiga ba wurin mace sai mace zata shiga ta hito ta hiddo mace ya uwarta kuma a kasan ga mun gani kashi hamsin da hudu fiye da hamsin da hudu ma duka cikin kashi ɗari mata muke kenan dole ne a ce mata mun hito mun hidda yan uwanmu To Madalla banda horo da kungiyar FAD take ba wa mata mhm. ta kuma kirkiro eh, wata kungiya wadda ake kira kwamitin mata masu jagoranta cikin siyasa ko FEMED eh, da ya tattara mata na jam'i'un siyasa da mhm. ke kare incin mata. Mhm. Menene nufin ko Ko FEMED nufinta ta wayar da kai ta wayar da kan mata mhm. wanda suke siyasa duk na party politik kuma duk a ƙasar nijar mhm. don ka na harin a fara daga ƙasa a san takardu a san takardu menene da menene ya kamata ka aji don ka shiga takara ka san menene incinka na cikin ƙasa duk wannan sai an yi waya kai mhm. akwai abun kota Karamin misali an ce kashi goma in aka bi kamar na municipalitan nan don kenan an san da dai mace ko guda ce cikin komin sai an dama da ita mhm. in babu ita takardar nan bai yayi an ci gaba ko karamin mhm. misali aka ce kuma muhimma wani bi zan yawa kenan ana iya samu ma ko kashi hamsin da hamsin ko ma zan? don akwai wannan waye kai musan kundin ƙasa a waye ma mata kai sauran shi kuma muna son a ce mace duk makamin da namiji ya kama kalki shi tsoro paske wani bi matsalan mu da kanmu da kanmu ne an ce ka zo ka kama wanga matsayin sai ka ce ina iyawa kai ban na iyawa sai dai wani don ka na biyu na uku kuma kamar irin wannan ku ba da maza ke yi ya ƙasa da suke ma mata mm. reunion sai ka ga tsakan dare za a yi ta namiji bai hita tsakanin namiji karkashin dan uwan shi namiji mm. in dai lalle abin nan amfaninsu ne amma mu mata sai a je a gaggwada a ce ke bari mana shi kenan duk sai mu rushe kenan muna so a ce kanmu ya zama guda mun zama tsintsiya maɗar ma guda kan wani namiji ya shiga tsakaninmu duk dai dan mace ta shiga gaba a ce duka in yau waga macen ta ce kaza haka in a wanga farti ma take ko wanga farti wanga gida take wanga mata masu dabara ce wanga mace ce duk a ce maganan mu iri guda ne mm. mu dai gurin mu a ga mace ta hito mata sun hito da yawa a takara mai zuwa wannan. Tumadala wani irin amfani ne wa'annan horo ke kawo wa wa'anda suka same shi? Gaskiya ya kawo mana amfani da yawa. Mm-hmm. tun da yanzu partin nan eh, goma sha ɗaya da wani shefa da ta yi forme. Mm-hmm. Duka mun yi restitution, duka mun ƙara mun maimaita abin da aka koya mana mun je cikin partin mu. Kowane parti ya koya ma mace sittin sittin. kenan sittin gida goma sha ɗaya in kuma na da wannan potentiality a ashe duk mun waye musu kai sun san cikin abin da ake mhm. ta yaya kuke aiki a lokaci guda tare da mata masu ra'ayin siyasa daban-daban bangaren masu rinjaye da kuma 'yan adawa akwai wata matsala Barkalla, don ka nan ne abin yake ba kowa mamaki mhm. mace ita ce ta ka ta haɗa yan uwa eh, mata yan uwanta tunda yanzu mu in muka gamu a ONG FAD ko COFEMEP babu wanda yake kawo zancen parti in shi mhm. har manca muke wata rana kurum zancen mace ne muke yi mhm. babu kina nan babu kina nan mu da zancen mace muke yi tunda yanzu kamar ONG FAD da eh, formation inta ta karshe da ta muna horo na karshe da ta muna bisa kamar su radio su tele su de ba su interview da sauransu da su yanar gizo da su whatsapp da su waya duka bisan shi ta bamu wannan horon mm-hmm. don ka yanzu muka je ba za a gane ba ko ma cikin partin siyasa eh, cikin muna siyasa ne a'a kamar dai kurum kungiyar mace ce ga nan dan dai amfanin mace ne muke nan muna magana ba za a gane komai ba. Mm. Eh. To madalla zan dawo bangaren ku insha Allah. Ah, madan Gambo Maryama zan zo gare ku. kun shi dai kokarin da kungiyoyi suke yi na horo wajen ba ma mata horo don saboda zamantakewar siyasa da kuma tattalin arziki kuna ɗaya daga cikin waɗanda suka samu horon nan wani irin horo ne kuka samu alhamdulillah ala kulli halin eh, horo mun same su dan yanzu na kar ga wadda ta zo da sunan kar ina jiran da aka fara horo zoke yanzu ba a fasa yi ba kuma yi ake kullum kowa yana ƙoƙarin shi sai dai dambu in ya yawa bai shin mai don haka horurrukan nan duka da suka bada bisa kan hanyar siyasa bisa tattalin arziki bisa zamantakewa mutane tsakanin maza da mata a cikin gida a cikin ƙasa amma ko da wurin aiki kuke tare da wani ya kamata a ce ga zaman da zaku ga irin zaman da zaku wannan ma duka sun ba mu horo bisan su sun ba mu horon ya zama mu ci gaba in na ɗauka a takaice kuma sannan a hankali in yi gaba ni mace ce wanda nake cikin kungiyar mata masu dubara a kungiyar mata masu dubara horo da fara na tattalin arziki ne muka fara kyar ta fara bamu na tattalin arziki abin da gare ka ne ke waccan ki kana ke ta wannan ta kana ta muka samu aka haɗa kan mata yanzu ka da muka haɗu muka dunkule da kuɗi yana haɗa kan mutane da muka haɗu muka dunkule sai aka ci gaba da horo muka kai ga inda matan birni da na karkara wa'anda suke cikin harkar mata masu dubara suna ɗokan zance gaban jama'a kin san wannan lalle ta mata masu dabara ce kin sani saboda an koya mana an kai ga inda yanzu cikin gari ma in an ɗauki misalin 'yan ƙauye in za a dama sai da matan mata masu dabara ake damawa wani irin canji ne kuka samu cikin zamantakewar rayuwarku na tattalin arziki da kuma siyasa canji akwai shi. Da siyasa. Mhm. Ai shi yasa nake ce miki inda ta kai ga mace tana ɗaukan zance gaban mai garin gari ta mhm. ɗauki magana gaban 'yan cikin garin har ta kai ga yanzu maza an sun kai dubu in inda mace mata masu dubara ce ko daga ƙauyen ƙayau take. in ta ɗauki magana an ta sa abin da zata ce kuma ta sai da ta huda kanta daga ruwa mhm. wannan ƙaruwa ce mana wannan wayewan shi ya kai ga inda aka ci gaba ake mana eh harka wa'anda ba su taɓa zuwa lakwal ba ake musu ta muke jakur dadi. Mm, karatun yaƙi da jahilci. karatun yaƙi da jahilcin nan da ake yi duk an kakkawa ƙauyuka zuwa ƙauyuka. Mm-hmm. To Madalla Hajiya, mm. wani irin babban nasara kuka samu wanda ba manta da shi ba? Hal abadin abada na duk macen mata masu dubara. Ni in na ce in ce in haɗi sai dai in ce miki ba sha da baya ko gobe mhm. dan kuma na ɗauki misalin ni da ke gabanki ni na san da na samu eh, tabarikalla horon da ya kai ni ga inda radda aka ce za a ɗauki eh, 'yan takara bayan mun haɗu da su sun ba mu hanyoyi ka duka da zaka bi ka sa in an tashi ɗoka ba kai ba zaka zo ka ce a ɗauke ni jama'a ce za ta ɗauke ka na ga haka da idona tunda ni ran da za a ɗauki kandida wala ba ni na hito na ce ma ina so ba kawai ca aka yi ne wance tana iyawa aka kira ni aka ce wance kina iyawa zo kawo takardunki kuma muka kai ga inda yanzu dai a cikin mata masu dubara ko a ƙauyen wadda da batar takarda aihuwa ɗaya ce a ganin ku wa'annan horon sun isa wajen ba ku damar eh, yarda da kanku da kuma ba ku damar ajiye takardar takara ina ai duniya gaba take ci duk sahiya maza sabon dabara suke hudowa kenan in ba ana ƙara horo ba fada da kyar da ma wa'anda ba su ba gaskiya sai sun zage damtse sai an ƙara mhm. sai an ƙara mu mun samu horo horo da yawa muka samu akwai wanda ba samu wanda muka samu ba ma mhm. kenan sai an ci gaba da yi kana kowa zai samu in ban da wannan mu da muka ci muka ci gaban muka samu in baki inda muka samu ai akwai sabon horo akwai akwai akwai akwai ai ban mu so mu tsaya kullum a ce yan takara ne na na na na na, na meri mm-hmm. Haba muna so a ce mu ma 'yan takara ne na asambili. Mm-hmm. Kai muna so a cikin mu ma a ce wata an samu 'yan takara ta kasar eh, Nijar. Mm-hmm. Dan me ba haka ba. Ko akwai wani bambanci akan abin da aka ke koya muku da kuma abin da kuke gani a gun aikinku? E, a zahir dama duk horo yana da ana samun wannan bambanci. Mhm. Sai an koya don wurin horon bincika ake duk suna waɗe mu ma muna waɗin matsalolin da gare mu su ma suna ɗokowa duk bai hana in aka zo aka zamna wajen aikata abin. Sai ka ga mu matan da rashin haɗin kai wani ya samu wani ɗan kuɗi an baki kin bullo mana da wani abin da ba shi ba ko kuma su mazan sun bullo ta wani waje hallo sun samu sun don su hana mu ci gaba mm-hmm. yanzu shekaran dubu biyu da goma sha ɗaya ni radda na zama eh, kansila a nan da'ira ta uku ta nan cikin jihar eh, eh, yamai takarda ta da hannuna na rubuta na ce ina so in zama mayar abin da duk ake so na haɗa ina da su mhm. wannan zance ne wanda ba ni gashiya da hudin shi amma cikin farti aka tsaya ana kama kame kai sai da aka ga inda aka zo aka cike janye takardarki eh ni ma da kaina na ce musu da hannu na ko ce eh na ce wallahi sai dai wani ya sha ma ba ni ba ni na aji ba dan in janye ba ban na janye sai ko na bar takarda ta wa'anda ake turo mini sai guda ce kai mu tahiyan mu da hannunta ne ta ce bata janya ai mu muna iya janya wallahi janyewa akai amma ni ban janye da hannuna ba dan na san ina iyawa na yarda da kaina na san ina iyawa to bayan horo wa'anne irin matsaloli ne kuke fuskanta kuma yaya kuke ciwo kansu babban matsalar mace rashin abin hannunta ne babban matsalar da mace gare ta a cikin harkar siyasa mm-hmm. rashin abin hannu ne saboda in baki da abin hannu dole ne wani zai zo ya raba ya baki wani abu shi zai kama miki ki kamfani yo bayan haka sai me baki da yanci mana mm-hmm. sai abin da ya ci tunda kuɗin shi ne kika takarwa da shi kenan wa'anda suke nan suna kama mana kas su gaji da kama mana dole ne a kai a ci gaban da inda matan mata masu dubara su san da cewa dole su kirkiro kamfanoni tun da dole hannunmu ya shiga rashin shigakken hannu shi ya kama na duk wani duke-duke gaban wani mhm. shi ya kama za suke mulkin mu fiye da yadda ake tsammani duk yadda na ɗaga muryata wanda ya baka kuɗin shi kai kamfan hula gaban shi sai dai ka durkusa ba kai ba daga murya mhm. ba kai ba daga murya kenan dole a ci gaba da yi horon nan dan mu kai ga inda za mu kai matsayin da mace ce za ta kama ma mace kenan ta san me yasa ta kama ma mace uwarta ta san me yasa ta kama ma mace kuma abin da muke so bisa kan horo na waɗi tun da wari ka a gashi kar ku ce wannan horon kai dama mun yi shi so nawa muka yi shi wallahi yau in wasu sun samu dubu suna nan basu samu ba kal a gaji ta yi wanda bai samu bai samu wanda ya samu a ƙara tunatar da shi kuma a ƙara kawo wasu eh, zantattuka wanda bisa kan shi hallo za a ba da horo don ni hal yanzu ina bisa kan zancen nan na a ba mu horo mu mata mu gane da cewa ƙur'aki incinki mhm. a ba mu horo na cewa kuma mu mata mace ciwon iya mace na mace ne dole mu kama ma juna Madalla Malama Fatima Zainu zan dawo bangaren ku. Menene coaching? To shi coaching wannan kaman mutum ne yana bayan wani. Shi wanda yake bayan shi labari ne yake bada ya bada horo amma shi wancan wanda yake gaba shine yake shine yake abun kaman matattakara ce. Mhm. Ka ba ma mutum hanya yana so ya hau sama ka ɗora mishi wata matattakara ya taka ya wuce. shine coaching yaya aikinsa yake to aikinsa sai kai tsakaninka da wanda kake coaching akwai yarda tsakaninku mm. kuma cikin yardan nan babu wani boyewa tunda wani lokaci yadda muke matsa musu kaman <coughs> aboki ne amma aboki ne mai tahiya cikin ana neman abin da yake gaskiya mm. ba sai abin da yake so ba ka gaya mishi gaskiya abin da ya kamata yi in mutum ya yi abin da bai kamata ba mai kocin ya kamata ya jawo hankalin shi bisa kan wannan abin da kai ba shi bane ya kamata kai eh, tun da kai aikin ka ka nuna mishi hanyoyi ne ko ko ka bashi misali daban-daban da wa'ansu suka suka hudda kansu yana so kai da kanka wa'anda suke yin horon wannan ka zama mutum wanda kana da kokarin neman labari bisa kan abubuwa da yawa wanda ya kamata in an tambaye ka amma baka ba da amsa ba kai da kanka ka santa wacce hanya zaka samu ka nemo amsa bisa kan eh, abubuwan da wa'anda kake makocin suke so ko ko ka gama su da wa'anda za su iya kama musu don su ƙara ganiya. To Malama Fatima, kun kafa wasu ƙungiyoyi na mata? To mata masu dabara yanzu eh, suna cikin <coughs> Federation Communal. A faɗin ƙasar Niger Federation Communal wajen talatin addakwai. Mm. Sun kawo kansu wa'annan Federation Communal dukkan su sun sa a gaba abin da za su aiki bisa kan shi guda cikin abubuwan da za su aiki eh, bisa gare shi shine mata cikin siyasa. Tunda sun san in ba ka cikin eh, consular wannan in ba ka cikin komin akan sunan mata yaya za a yi a ce muryan mata ko matsalar mata a ji ta balle a ɗauke ta balle a a yi amfani da ita to wa'annan ƙungiyoyin su ne muke nan muna kakkama musu wa'anda dai suka tashi su kafa don saboda su ma su ci gaba kamar yadda maryama ta ce yanzu abin da ya shahi abin hannun kanka kuma abin da ya shahi eh, zamantakewa na siyasa da sauransu hajjaya ake cin mu buri yanda ake cin maguri na harin dai kai da kanka ka yarda da shi gurinka in baka yarda da shi ba baka ci da shi mm-hmm. eh, na biyu kai da kanka kai da kanka zaka aiki bisa kan gurinka me wace hanyoyi ne zaka yi ka hudda kanka cikin guri mm-hmm. don ka yarda da kanka ka yarda da gurin naka kuma ka nemi hanyoyi wanda zasu taimaka maka tunda wani in ma ya kama maka kama maka ne zai yi mu kin ga da aikin da muka yi matan nan in ba su sa kansu ba sa yi shi ba mm-hmm. sai sun sa kansu su za su hudda kansu mu aikin mu eh, mu kama mu kama abin da muka iya bakin abin da muka iya eh, cikin sani da cikin eh, umarnin da zamu iya kawowa cikin abin da ya shahi siyasan mata wani irin kokari ne kungiyar take yi wa mata to kokari dai mun yi zancen horo mun yi zancen eh, gama mutane da mutane mai ina shi kokari babba shi ne wanda aka yi kungiya aka aza kungiya tunda ƙungiya in aka riga aka azata, akwai ta zata iya tattaunawa ta ga menene matsalolinta ta iya hudda kanta tunda yanzu yau kungiyoyi mata masu dubara tun da asusu sun zama rezo sun zama federation wannan yana iya shi yake kawo musu unhwanin da za su lura da suna da matsala cikin ƙasarsu ko ko cikin karkararsu su tashi su gama kansu su huddo kansu to madalla zan dawo gare ku madam uh, eh, falmata usman um, ƙungiyarku suna da ma'amala tare da ƙungiyar care eh to muna da ma'amala da kungiyar kyar tunda ina tunai ma ba nesa ba wani wanga da suka mana horo da suka mana aka ce mata ina suke resolution 328 mm. <laughs> don ka mata ina muke duka muna kiran juna mm-hmm, mm-hmm. eh, aikinmu kuma suna cuɗa juna ne mm-hmm. nan ga sun yi zancen coaching mu kuma muna zancen mentoring su suna galgadi suna shawara sun gama kai mu kuma muna buɗe kai mhm, mhm. don duka wannan kamar gimshiki guda ne muka ka sa mhm. gimshiki babba guda mata masu dubara gimshiki guda eh, fad don mun sa mayon mayon ga sunan federation ne matan kofemef ne na parti parti nan ga bangaren tattalin arziki ne nan ga duka sun zo sun gamu wurin eh, zancen siyasa mm -hmm. kenan duk gurin mu guda ne in muka gamu aikinmu aikin mu guda ne mhm. mu dai mu daga mace sama shine kuna da wani shiri da kuke son tsarawa tare eh to <laughs> ba a rasawa <laughs> eh ba a rasa ta kwada dai za a yi baya ah, eh hajiya <laughs> to a yanzu dai ba mu tattauna bisa kan wani shiri ba amma a ra'ayina ya kamata a ce a yi aiki tare mm. don a tsara aiki tunda saboda wannan aiki na mentor mhm. eh, mu wajen care muna neman shi mata su yi masu junan su mentor da sarai kuma muna son cikin party politik a ce a yi ma mun san matan da muke ma horo ko da yake suna cikin mata masu dubara suna cikin party politikinsu ne amma da yake a nan eh, tsarin tare da party politik ne ya kamata a yi shi ina tsammanin hanya ce wadda ya kamata a cuɗu a zamna a diddiba ta wace hanya za a hudda za a hudda kai ina tsammanin akwai abin da yawa wanda ya kamata eh, a yi shi tare so madalla um, madam gambo maryama na dawo gare ku menene ra'ayinku a game da coaching ra'ayina a game da coaching mm-hmm. eh, abu ne wanda a yanzu yake da wuya al'amari mm-hmm. ra'ayina ne saboda bakin iyaka inda su wa'anga abokan tahiya suke iya su tsaya bakin horon nan ne da suka ba mu amma cikin parti politik yo ai suna abu mu kama ba Ko cin ne maza suke mana mana cin ne suke mana ko ba haka bane filmata sai su ba mu kuɗi shi mutumin shi yayi fara nan ka shi ne za a baka kuɗin ka je kai abin da za kai kenan ina son ne ya zamana in za a je a ci gaba da kocin gikin nan a ci gaba da shi har ya zuwa inda mu mata za mu rika yin kocin ikin mata kuma in kuka ji ba kuka gani bisa kan harkan kocin inda muka yi magana yanzu dole sai an samu kamar yadda ta ce yarda tsakanin mutum da mutum daga wannan fannin muna bukatan a zamna a tattamna a san dai a gaskiya me ya kamata a zahir a yi muna tunda kocin inda suke ɗoka daban yake da kotun rikin harkar siyasa kun gamsu da shi ko ko a yi fiye da haka wallahi dole sai an yi fiye da haka zancen gamsuwa ma bai taso ba fara aka yi kenan abin da duk aka fara kamata a mai da hankali bisa kan ba ma mata 'yan siyasa horo bisa kan wani kuma ba 'yan siyasan kaɗai ba hadda ma wanda basu siyasan duniya ce sabuwa ba ka yarda a ta yi abarka bisa kan abu ba mu iya ba gaskiya tunda mu da zamu ce mun iya ma akwai wani wuri da in ka shiga wallahi bloke kake akwai wani wurin dan kowa da nashi yanda yake aiki ni wani bi in nayi kokari nake in samo abin da nayin in diba da kaina in gani ina yayi kyau ina ne bai kyau ba to madalla eh. mun gode Eh, duk da wa'annan gwarzon kokari da bege da aka samu a wani lokaci na ci gaba da za a goya mu baya zaben magajin nan gari na shekarar 2011 ya nuna rashin karuwar mata tun shekarar 2004 haka kuma a kungiyar kyar adadin mata da aka zaba yana nan madan zainu a tsakanin shekaru da 2004 zuwa sha 11 an samu karuwan eh, eh, adadin mata mhm. wanda aka zaba cikin konsula abinda ya shahi eh, wannan mayor mhm. kamar yadda kuka ce duk cikin mayor kin kasa mata kaɗan ne to wannan duka ayyuka kin san abu in ana tahiya da kaɗan kaɗan ne abu mhm. tunda in mata ba su konsula ya ma za a ɗauki su mayar sai ai sai sun zo konsulan da kanshi mhm. kuma in sun zo konsulan ma wani sabon aiki ne tunda mu mun gani wata shekara da muka yi wani bincike sai muka da wata komin konsulan eh, su goma sha ɗaya ko su sha uku ne mace guda ke ciki mhm. rar da suke taron su na konsula mace ita ke musu abinci su suna taro kin san ba a gane ba su ba su gane ba ita ba ta gane ba tunda shi merkin da yake yarda a ɗauki ɗan konsula guda a sa shi cikin gwadala yana abinci kin san dai wannan mayar ya mai da ƙasa baya kenan akwai aikin da ya kamata a yi tare da su to wannan ne ya ba mu hanya cewa in aka yi aiki tare da mutane kan a zaɓe su lokacin da aka zaɓe su ma ya kamata a ƙara gane shewa sannu sannu bata hana zuwa mhm. lalle ana ca sai dai a daɗe ba a dawo ba a kai ba ba matsala a daɗan amma a yi tahiyar kwarai mhm. a yi tahiyar kwarai wadda za a ganin unhwaninta tunda shi mace ta shiga cikin siyasa unhanin ƙasa ne to tun da unhanin ƙasa ne kenan a aza dokoki a aza kayan aiki a aza kowa ya kawo gudunmawa shi don saboda matan da suke nan da suke so su yi su yi shi cikin gaskiya su yi shi cikin hanya mai kyau to madalla mm. um, hajiya madam uh, falmata akwai wani karin bayani za ku yi akan zancen da hajiya zainu ta yi eh gaskiya ta waɗi gaskiya aka ce a yi tahiya mai kyau dai ko da za a daɗe ba a kai ba in aka yi tahiya mai kyau tahi sannu sannu ba ta hana zuwa mm-hmm. aka ce da muguwar rawa ga makin tashi mm-hmm. sannu sannu dai muna tashi wata rana za a gama mun hita da kwansila mun shiga eh, meri mu shiga kwansai regional mm-hmm. mu shiga depute da yawa me zai hana a ce mun ci premier minister me zai hana a ce mun samu irin madan bayar da suka ashe kandidatir su da yawa mata yana mhm. sanu sanu dai bata hana zuwa insha Allah hangen yana da kyau to madalla um, gambo maryama wani irin kira ne za ku yi zuwa ga kungiyoyi wanda suke kokari gwarzon kokarin su zuwa ga mata na wajen ba da horo kuma da koyarwa yana da lalle kira a gare su saboda duk kungiyar da za ta yi horo nake roƙo a gare ta kadda a tsaye da horo na kakin a yi a je zaɓe kaɗai bayan an yi zaɓe an yi takara an samu ya kamata a ce an taya mutum aikin da aka sashi aka taya shi ya samu kamar yadda ta ce ne dr fatima zainu Eh tun harko bayan an ƙare macen ta san ta zaman kansila in ta san aikinta ta je ɗora tukunya kenan wannan shi ma horo ne musamman wanda ya kamata a yi ma wa'anda suka riga suka samu kuma wannan zancen ba ya tsaya bai a ƙauye kaɗai ba a birnin ma yake a nan ya maima dukka wani ɗan siyasa ya kamata a bashi horo ya san da cewa hannu biyu ke cuɗe juna matan nan da ake mai da gehe yalla ma in an je wurin taka rawa wacce macen tana gaban wani kenan in za a yi ma mata horo ka amince da fannin a ɗauki duk tun daga constitution kundinmu babba na ƙasa har zuwa ga duk takarda wadda ta shayi harkar zaɓe har bayan zaɓe amma mata horo bisan su su san me ke ciki ana ma iya a bakkan tahiyar nan namu masu hannu da shuni su kai ga inda za a ɗauki takardun nan duka a sauya su su hafshi sukan mu dan a ji daɗin ganewa da me ake nihi da wa'annan takardun wannan abu ne wanda nake roƙo ga masu bamu e, eh, horo kasu gashi kasu gashi to madalla madamma falmata menene kiran ku ga mata wa'anda ake horarwa eh to kiran da zan yi ma matan da ake horarwa da su su sa kuzari ka a ce ba a iyawa a sa niyya don ka kaman wada hajiya ta hudi e, eh, daga kundi-kundi za mu harawa don ka yanzu kundin nan da aka hudi bisa article shi na goma mhm. akwai inda yake birge ni aka ce duka mata da maza duka incinmu iri ɗaya ne kenan muka ɗoki a bisan wannan ya kamata a ce mun ɗoki kuzari kan mu ja da baya mu da kanmu maza su ma su sani ke hannu biyu ke wanke juna don mu sa niyya mu yi aiki gurin da ci gaban ƙasa ne mhm. maza da mata gaba ɗaya. To madalla mun gode abun riƙewa a nan shine wannan horo da koyarwa cewa da coaching sun taka rawa mai mahimmanci cikin fitowar matan ƙasar Nijar wanda ya ba wa mata damar samun ƙarin sani a fannin shugabanci kuma fannin yarda da kai don tabbatar da kansu a siyasa kuma har ma don zama 'yan takarar siyasa. amma da saurarina aka ba mun kawo ƙarshen wannan muhawarar ta ta Studio Kalangu. Mun kasance tare da Dr. Fatima Zainu e, eh, ta ƙungiyar Care International kuma da Madam Falmata Usman la ƙungiyar Kofomed da kuma Madam Gambo Maryama wadda ta ci nasarar samun horo. Ni mai gabatarwa Rakiya Arimi akan na'ura sai ni Isaka godiya ta musamman zuwa gare ku baki da kuma masu sauraronmu da suka bi mu sau da ƙafa na wajen sauraron studio kalangu da ke zo muku bisa rediyo 34 mun gode allah ya saka da alheri zuwa gare ku ku kuma da kuka zo kuka halarci wannan muhawarar tamu anan muke ce muku masalam a huta lahiya